سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب ركوب البدن البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هل ينسوشين كتاب الحج wannan babi babu faɗin Allah madaukakin sarki faman tamatta'a bil umrati ila hajji famastaysara min al hadi wannan bayani ya dan gabata ga da ya shafi wannan shine wanda ya hada aikin haji da umara shi ne a faman tamatta bil umrati ila alhaji famastaysara min cewa wanda ya yi tamattu'i da umara zuwa aikin hajji abinda ya sawwaka na daga hadaya wanda shine ko dai mafi ƙaranci tinkiya ko akuya ko kuma sa ko saniya ko kuma raƙumi ko kuma ya samu taguwa faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum yayi azumin kwana uku a kwanakin aikin hajji sannan kwana bakwai yayin da ya dawo gida tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram wannan ya kasance ne gali al-makki kenan mutumin da ba mazaunin maka bane ba dan maka bane ya kawo wannan babin zai kawo hadisan da suke karkashinsa wanda suke bayani akan wasu daga cikin waɗannan abubuwan musamman abin da ya shafi alhadi me ake nufi da alhadi din gane ko sannan kuma me abin da ya shafi tamattu'i din wanda yake duk da yake ya riga ya gabata cewa tamattu'i shine mutum ya yi niyyar umara idan ya kare umara din a cikin watannin aikin haji kuma sai ya jira sai lokacin aikin haji sai ya dauki niyyar aikin haji ma'ana cikin tafiya daya yayi aikin umara yayi aikin haji wannan shine tamattu an gane ko wannan shine ne na'am alhadith bismillahir rahmanir rahim قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فنمت فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته حدثته فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال وقال آدم ووهبت ووهب ووهب ووهب ابن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور to wannan hadisin na Abu Jamra yace na tambayi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma akan al me hukuncin yin tamattu'i shine al din sai yace Abdullahi dan Abbas sai yace ya umarce ni da nayi nayi tamattu'i din sai na tambaye shi to hadaya fa menene abin da ake bayarwa na hadaya alhadiyu jini ne wanda yake na wajibi gane ko ana kiran shi damu alwajib jini ne na wajibi da haka wanda ya tamattu'i wajibi ne ya fada hadaya ko kuma wanda ya yi kirani wanda ya hada aikin haji da umara ba tare da ya raba su ba shi ma zai yi hadiyu da haka wannan hadiyu jini ne wanda yake na wajibi ko kuma wanda eh, sai alfidiya shi kuma wannan jini ne na maye gurbin wani abu da mutum ya bari ko ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da aka hana shi ya aikata saboda wani uzuri ya yi aski kafin lokacin aski to wannan ba hadiya zai ba shi zai ba da fidiya ne an gane ko da haka hadaya daban fidiya daban shi hadaya jini ne wanda yake na tilas ne dole ne mutum zai bayar in gane ko amma fidiya jini ne wanda yake ba na tilas ba na wanda ya aikata wani abu daga cikin mahaduratul ihram to shine zai bada fidiya to yace to na tambaye shi menene hadaya ma'ana me ake yankawa na hadaya sai yace fiha jazur ko dai ka bada raƙumi shine aljazur au bakara ko saniya ko kuma tinkiya ashat a wajensu ma'ana suna ne am da haka ko tinkiya ko akuya shine shat gane ko au shirkun fi damin ko tarayya a cikin wato yanka wannan shine shirkun fi damin dan wani kila bai gane ba ya rasa me ake nufi da shirkun fi damin wani zai ce kila ma'ana shirka a jini la tarayya ne shine wato mutane bakwai suna iya haduwa idan za su yi tamattu'i ya zama kila guzurinsu ba zai kai kowa a cikinsu ya sai rago ba to sai su duba raƙumi da zai daidai da kudinsu su bakwai sai su biya raƙumin guda daya to idan aka yanka dukkansu sun yi wannan hadaya din kuma ya wadace su in gane ko ko da a ce alayya ne ana iya tarayya mutum bakwai su yi tarayya a cikin raƙumi ɗaya su yanka wannan suna da ladan sun yi layya dukansu in gane ko amma abin da ya yi ƙasa da raƙumi ba a mashi wannan tarayya musamman abin da ya shafi rago ko tunkiya sai dai mana mata da miji ba za su haɗa ta kawo dubu goma sha biyar ya kawo dubu goma sha biyar su haɗa su yi layya su samu lada ɗaya ba sai dai kowa ya yi nashi in gane ko a saniya ma akwai hadisan da suka kawo tarayya a ciki akwai wasu hadisai da suka nuna saniya ma akwai tarayya a cikinta da haka almuhim shirkun fi damin shine mutane su yi tarayya a cikin hadaya mutum bakwai shine abin da yafi shahara ne ko to yace to kamar wasu mutane sun ga hakan su ba sa son tamattu sai suna ganin ko akwai wahala ko wani abu sai ya ce sai na kwanta na yi bacci shi wanda ya tambayan kenan sai ya ce sai na ga wani kaman wani mutum ya zo yana yana kira na yana cewa hajjun mabrurun wa mut'atun ko wa umratun mutaqabbala cewa aikin hajjin ka kubutacce kuma tamattu'inka Allah ya karba kenan tamattu'i ba laifi bane kaman yanda kirani ba laifi bane kaman yanda ifradi ba laifi bane abin da ake la'akari da shi a cikin dukkan ibadun guda uku shine tsoron Allah ngani ko shi shine lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum dan ana samun wannan matsalar a yanzu wani zai zo ya ce to ai wanda ya yi tamattu'i ya fi wanda ya yi ifradi lada saboda shi ya yi yanka wancan da ya yi yanka ba ko to kaga wannan ayar ta kore an ce lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum inda ya yankan dan ya alfahari ne ko ya riya kaga wanda ya yi haji bayan kaya fi shi inda ba riya yasa aka so wani lokacin idan mutum ya taura niyya ya roki Allah madaukakin sarki da cewa Allahumma hajjan la riya fihi wala sum'a ay Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'a Allah ka sanya shi ya zama aikin haji da ba riya ba kuma jiyarwa sama a farkon farawa da mutai tsarkake aikin sa sai yace sai na je na iske Ibnu Abbas radiyallahu anhu ma na bashi labari fa ga abin da na gani sai abin ya mishi dadi har yayi kabbara mana mumini idan abu ya bashi sha'awa ya ji sa ba wani abu yake ba sai dai tsarkake Allah ko ya girmama Allah ya gani ya ce Allahu akbar ko ya ce subhanallah wannan haka mumin yake ko ya ce masha Allah to Abdullahi dan Abbas sai yayi kabbara dan girmama Allah madaukakin sarki domin abin da ya bada fatawa ne kuma sai ya zama an samu bushara fatawar tashi tayi daidai yace sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yin tamattu domin shi an dade ana samun sabani da shi da manyan sahabbai su suna ganin babu tamattu'i shi kuma yana ganin akwai tamattu'i dan so suna ganin cewa mai tamattu'i sai dai in ya yi umara a wannan watan na aikin haji sannan ya koma gida ya sake dauko wata niyya ta musamman ta aikin haji su wannan shine tamattu'i a wajen su an gane ko to shi baya ganin haka kuma abin da ya tafi a kan shi kusan shine abin da ya fi karfi wallahu ta'ala a'lam shine mutum ya aikin umara da aikin haji fi safratin wahida a cikin tafiya guda daya sai ya sake kawo wani bangare na ruwayar shine wato wajen umratun mutakabbala da ce hajjun mabrur wa mut'atun mutakabbala an samu ruwaya daga wanda suka rawaito daga shi shu'ba yana cewa lafazin shine umratun mutaqabbalatun wa hajjun mabrur umra karbabbiya kuma aikin haji kubutacce dama abin da ake nema kenan qala babu rukubil buduni li qawlihi wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi wannan babi babin hawa kan albudun albudun jam'i ne na badana badana shine raƙumi ko taguwa shi ake kira albadana gane ko kuma suna daga cikin abin da ake yin hadaya da su Allah ya ce wal buduna ja'alna halakum ai mun sanya muku raquman nan min sha'a'ilillahi daga cikin wato alamuna wannan ibada ta daukaka Allah madaukakin sarki lakum fiha khair lalle akwai alkhairi a cikin wannan albudin din da Allah ya baku su alkhairin zai zo ya bayyana a cikin ruwaya na daya daga cikin magabata shine Ibrahimun Nakhai qala fadhkuru ismallahi alaiha sawafa cewa ku ambaci sunayen Allah maɗaukakin sarki wato akan waɗannan lokacin da wato za ku yanka su ko lokacin da za ku hausu fa'ida wajabat junubuha lokacin da suka faɗi suka kwanta a ɓarin jikinsu lokacin da za a soke kenan Allah ya ce fakulu minha ku ci daga ciki wa at'imul qani'a wal mu'tar kuma ku ciyar da wanda bai da shi mai tambaya da kuma wanda yake mai bukata mawadaci ko kuma talaka ne Allah ya ce kazalika sahar halakun. ai mun sanya muku ne mun hore muku waɗannan dabbobi na ni'ima ko za ku zamanto masu godiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha yawan naman ko yawan jinin wannan ba shi Allah yake so ba walakin yanaluhu taqwa minkum abinda zai kai zuwa ga Allah shine wanda aka yi domin Allah mana in mutum ya fi kowa yanka raƙumi a aikin haji in bai dan Allah ba wannan Allah ba ruwan shi da shi ana neman wanda yi ne domin Allah madaukakin sarki yasa duk abin da mutum zai tsarkake niyyarsa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa haka mutum ko aikin haji ne ko umara kowane ibada ne zai ya zama ya tsarkake niyyarsa ya yi ta domin Allah maɗaukakin sarki to shi ne ke isa zuwa ga Allah amma yawan abin da mutum zai kashe ko yawan abin da zai bada matakar bai tsarkake niyyar shi ba Allah bai karɓan wannan domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah yana karɓa abu ne daga tsarkaka inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu tsoron sa ce kazalika sakharaha lakum Allah ya hore muku su din ne mana dan ku ji tsoron sa Allah alama ma hadakum domin ku girmama Allah cikin wannan shari'a da ya muku ya hore muku wannan dabbobi kuma ya sanya za ku nemi kusancin Allah da wannan dabbobi din cikin yanka su kuɗi ne naka haka zaka cire ka sai dabban nan ka yanka ka bayar saboda me saboda kana neman kusancin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa bashiril muhsinina kuma ka yi albishir ga waɗanda suke masu kyautatawa su ne wanda suka zo a bayan wannan ayar ko wa bashirul muhsinin alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati eh, wa eh, al muhsinin inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu to sai ma ya kawo wasu kalmomi da suka shigo cikin wannan aya din da suke bukatan آه، بين bayyana نعم قال مجاهد قال مجاهد mujahidun البدن لبدنها لبدنها لبدنها li والآنئ والقانئ السائل نعم. والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وشعائر الله استعلام البدن واستحسانها والعتيق wannan kamar tafsiri ne na Mujahid ibn Jabr ɗaliban Abdullahi ɗan Abbas ya ce an kira su albudun libadniha saboda cikansu in gane ko saboda abin da suke cike da shi na nama walqani'u da yace wa at'imul qani'a ku da alqani'u shine as wal mu'tar alladhi ya'taru bil budun wanda ake bujiro mishi da wannan naman sawa'un mai wadata ne ko mara wadata ne wa sha'airallahi Allah yace min sha'airillahi isti'zamul buduni wastihsaniha ma'ana girmama su da kuma zabin mafi kyautata a cikin su wal da Allah yace wal yatawafu bil baitil atiq al atiq wasu suna fassara shi da al qadim al baitul qadim domin ka'aba ita ce mafi daɗewan wajen bautar Allah la ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarak shi yasa suke ce al-atiq al abin da yake dadadde domin duk wanda aka ce tun daga zamanin annabi Ibrahim annabawan da suka zo bayan shi suna da yawa duka sun samu wannan ɗakin to kaga kuwa da daddan ɗaki ne da wajen bauta ne to wasu na kiran shi al ai al shi kuma mujahid sai ya ƙara wani ma'ana nashi kuma ba saɓani ba ne. ƙarin ma'ana ne yace itquhu min aljababira cewa Allah ya kubutar da Ka'aba daga duk wani wanda yake jabbar ne mai isa ne mai jin kai ne ma'ana ba wanda zai iya taɓa wannan daki matukar ana bauta a cikin sa dole ya zama an sa wannan kaidi din matukar ana bauta a cikinsa. domin akwai hadisin ƙarshen zamani wani mutum daga habasha zai zo ya rusa ka'aba wa fi dalika waqt ba a bauta Allah ce amma matukar ana bauta Allah a cikinsa, to lallai ba wanda zai iya taba shi Allah ya tsare shi shine itquhu min aljababira wa yuqalu ana cewa wajabat ay saqabat ana iya kiran wajabat saqabat lazamat lazimat eh, tilasta ko kuma faduwa gane ko ya ce sakatat ilal ardi in ta fada a ƙasa ma'ana in kuka yanka suka fada a ƙasa ku yanka su ku yanka sai ku yi amfani da nama laraba suna cewa wajabati shamsu rana ta fadi ai sakatat in kun koma da tafan fiƙo haka ne fa waje wajabati shamsu ko ai gharibat ta fadi a yamma na قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بلنة فقال اركبها فقال إنها بلنة فقال اركبها قال إنها بلنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة a wannan hadisin guda biyu kusan hadisi ne guda daya ila ko yana da bambancin sanadi na farko daga Abi Hurairah na biyu daga Anas amma duk ma'anan shi ɗaya ne shi yasa malam ya kawo shi daban-daban saboda hanyoyin hukuncin mutum abin da ya dauko na yanka zai yanka shi a zai ba da shi hadaya ma'ana zai yanka da shi a aikin haji ya halatta mutum ya hau ko bai halatta ba Inda ya riga ya sa shi badan ne ma'ana hadaya ne za a iya hawa rakumin da za a yanka a neman kusancin Allah da shi ko misali rakumin da za ka yi layya da shi za ka iya hawa ko ba za a iya hawa ba shi ne matsalar da ya kawo shi yasa babin ya ce babu Rukobin hudu shi mamul bukari yana ganin ba laifi za a iya hawa inda a ce baya ganin za'a zai ce babu malla yarkabul badan ko gudu da zai ce ba to amma ra'ayinsa haka ne kuma shine shine ra'ayin mafi rinjayen malamai cewa ba laifi ana iya hawa amma idan bukata ta kama gane ko bukata ta kama kila mutum ya gaji a wancan lokacin aikin haji da nisa ya zo da sa kuma yana tafiya kafa yana kada rakumi duk da yake eh, hadaya ne amma ba abin da yake hana karya hau sannan kuma abu na biyu wasu 'yan jahiliya sukan sanya ma wasu dabbobi sunaye sai ya zama ba sa su, ba sa ɗaukan kaya a kai ba sa tatsansu su mazala sallallahu alaihi wasallam ya so ya kakkaɓe musu wannan abubuwa ne shi yasa da ya ga wani mutum yana kaɗa ma'ana raƙumarsa ko kuma raƙumin shi ya ce ka ka hau mana sai mutum ya ce ai inna ha badana wannan rakumi ne da zan je na yi yanka da shi a ɗakin Allah to ya fi annabin Allah sanin hukuncin ne yawa mazala sallallahu alaihi wasallam ya san badana ce ya amma ya ce mishi irkabha ya sake gaya masa na biyu na ukun ya ce waila kai canka mana yana mai kwabansa da jan hankalinsa cewa ya hau ai ba laifi akan hawa ita kalma ce da ake faɗa ta kwaban mutum an ce waila. to ya kwabe shi anan na farko ima ya zama saboda ya hana shi cewa kada ya dauka irin na jahiliya ne da ba a hawa da Allah ya ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin dabbobi ne suka cikin da ce su ba a hawa ba a daukan kayan su ba kaya a kansu ba a taba su ba a yanka su yace a aka hau haka ba laifi mutun ya hau idan da bukatar haka kuma akwai hadisai da yawa da suka tabbatar da haka haka nan ana ma iya tatsan su mutum ya amfani da nonon su wannan babu laifi in bukata ta kama dan zaka yi hadiya da shi bai nuna cewa kuma ba za ka iya amfanuwa da su ba idan wani abu ya taso kamar yanzu misali mutumin da ya ajiye raƙumi zai yi layya da shi ilatin watan takwas ko tun daga ila ko watan tara tun daga ko watan goma tun daga shawwal ya sai raƙumi ya ajiye zai yi layya sai ya tsaya ta kallon raƙumin ko da ana buƙatar nono yana da buƙata ba zai tatsa ba saboda zai layya da shi la jus zai iya hawa kansa in gane ko abin da da ba zai yi da irin wannan dabbobin ba shi ne ba zai ba da shi ma'ana eh, aiki ba ma'ana ya ba wani hayansa don ya yi amfani da shi ya samu wani kuɗi wannan shi ne abin da ba a yi amma dai don abin da ya zama na amfanin kan shi ne wannan babu laifi in bukata ta sa ya yayi ba komai zai iya yi in kuma bukatar ta sai ya bar amfani to shine abin da wannan hadisin ya kunsa sai babu man saqal budna ma'ahu har yanzu dai akan abin da ya shafi albudun din babu wanda ya kado wato asalin raƙumansa tare da shi ma'ana zai tafi aikin haji wannan yawanci masu kirani duk mutumin da zai yi kirani sharadi shine ya tafi tare da abin yankansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya yayi kuma ya umarci sahabbansa duk wanda bai kado abin yankan shi ba kar yayi irin aikin hajin da yayi domin condition din shi shine ya zama kana da abin da zaka yanka wannan shine condition din yin kirani an gane ko na قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن القيم عن القيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج والهدي فساق معه الهدي وأهدى وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل بعمرة ثم أحل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء, لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصى وليقصر وليحلم ثم ثم ثم يحل بالحج فمن لم يجد فمن لم يجد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم قبل ثلاثة أطواف ومشى أربعا فرجع حين حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر هديه يوم النحر وأفاد فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس من أهدى وساق الهدي من الناس وأن اروع أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمتع بالعمرة للحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم suna kiran tamattu irani ma suna kiran shi tamattu أنا tamattu ana kiran shi tamattu amma dai hakikanin surar tamattu yana fitowa ne a cikin tamattu'i ne amma kiran tamattu'insa shine mutum yayi aikin haji da aikin umara a hade amma shi baya raba su to shi nau'i ne na tamattu'i tunda an haɗa abu guda biyu a lokaci ɗaya? to shi yasa kawo hadisin nan na wato duk da yake na saƙan hadi al-budna ne yasa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tamattu'i a cikin aikin hajji hajjin bankwana umara zuwa aikin hajji kar wani ya ɗauka cewa irin waccan tamattu'i ne a'a yana nufin ya haɗa aikin hajji da umara domin shi ma wani sauki ne ala ya ce sannan kuma sai ya gabatar da hadayarsa ya kaɗo kuma hadayar shi tun daga zilhulaifa haka wanda yake so ya yi kirani yanzu sai ya tafi da ragon shi tun daga jos a ga wanda yake so yi kirani ya ce shi lallai ya ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kirani kuma shi lallai kiranin nan zai kasa wani haka ne in ya karanta ya ga nassin hadisi ya ce to wannan shine sunna da haka shi sai ya yi wannan to wannan zai shekara 100 bai yi wannan abin nan kirani ba ya bari in Allah ya kai shi ya zauna kila ko a kusa da Saudiya ma'ana kasashen ke kusa da su inda akwai kasashe da suke iyaka da su za zaka gansu sun ɗauko ragunansu a mota suna shigowa da su Saudiya a mota za ka ga an ɗauko rago za a je da shi har inda za su je su ajiye kuma in an sun gama su yanka amma yanzu daga Najeriya ka ce kai sai kayi kirani kila ya ce ya taba yin ifiradi, ya taba yin tamatu, to zai yi kirani ma ga abu ne da zai zama kaman ba mai yiwuwa ba a hakan ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kado abin yankansa tun daga hulaifa shine miƙatin mutanen Madina a biyar Ali to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da yazo ya fara niyyar umara lalle niyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yayi su matakai matakai ne akwai waɗanda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umara kawai ya daura niyya banda aikin haji akwai waɗanda suka ce kuma aikin haji zalla ya daura niyya akwai wanda suka ce kuma ya yi guda biyu kuma dukkan su abin da suka ji suka bada labari mana farko ya fara daura niyyar aikin haji in gane ko da ya hau abin hawansa amma da yayi tafiya kafin ya shiga maka mala'ika jibril ya zo ya gaya masa cewa umara da aikin haji sun zama abu daya wa shabbaka baina asabi ce dakalatil umratu ila alhaji fil haji ila yawmil qiyamah umara da aikin haji sun shiga juna ma'ana mutum yana iya haɗa su saɓanin abin da 'yan jahiliya suke yi to a nan sai ya ɗaura niyya kuma cewa labbaika Allahumma hajjan mutamatti umratan mutamatti an biha ilal hajji. to shi yasa wasu suke cewa ya yi wannan niyyar amma dai kirani tun da har ya zo da abin yankansa dan haka da ya je sai ya fara wato daura niyyar shi da umara sannan kuma ya niyyar hajji sai mutane su ma suka yi tamattu'i tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umara da hajji kaga kenan su ma sun dau irin wannan din to amma ana tafiya shine mutane sun kasance wasu sun zo da abin yankan wasu kuma ba su da abin yanka amma duk niyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawancin su sun yi kuma suna so su yi aikin hajji da umara to lokacin da ya iso makka sai ya tara mutane ya ce musu duk wanda yake da abin hadaya to ya san cewa ba zai yi tahalluli ba ma'ana ba zai ajiye duk abin da ya dauko niyyarsa ba shine tahalluli ma'ana ba zai cire wannan mayafin ba ba zai rufe kansa ba zai tsaya a cikin halin da yake tunda ya dauko abubuwan da aka hana masa yi abin da aka haramta masa har sai ya gama aikin haji in gane ko kenan tunda suka taso ranar 24 in gane ko suka bar madina ko 25 har zuwa ranar 4 suka shigo makka shine su kusan takwas kenan ya ce to duk wanda ya zo ba yanzu zai inda yana da abin yanka to wannan abin yana nan hajjin shi yana nan yana cikin aikin hajji ba zai dakata ba har sai ya sauke aikin hajji gaba ɗaya ma'ana sai ya wuce wannan kwanakin har ya kai goma ga wata kenan to kaga zai yi kwanaki kusan goma sha a cikin wannan yanayi inda yana da abin yankansa to shi ne abin da ya gaya musu ya ce wanda kuma bai da shi to ya je ya yi ɗawafi a ɗakin Allah ya yi safa da marwa sai ya yi saisaye to shi kenan sai ya mayar da wannan niyyar ta zama ya yi umara wanda bai da abin yanka kenan sannan kuma sai ya yi sabuwar niyya ta aikin haji wanda bai samu hadayar da zai bayar ba da yi wannan umara ɗin damar da aka bashi da sauƙi ya ce to ya yi azumin kwana uku a cikin aikin haji da kwana bakwai idan aka ko ya koma cikin iyalinsa da haka shi manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya yi tawafi lokacin da ya gabato makka wannan tawaful qudum ne kin gane ko da ya shigo makka sannan ya je sumbaci a rokun shi ne alhajar aswad shi ne a rokun a nan farkon abin da ya fara yi ke sun mahabba sannan sai ya yi sassarfa shi ne habba shi ne sassarfa salasata a tuwafin kewayawan tawafi guda uku farko ya yi sassarfa a ciki wa masha arba'an sai ya daina sassarfa kuma sai ya ci gaba da tafiya a sauran hudun sannan sai yayi faraka ahina qada tawafahu bil baiti nan ana nufin yayi nafila guda biyu dan ka dauka yayi ruku'u eh ruku'u wani rukuni ne babba a cikin sallah akan yi ambace shi da ma'anar cewa an ambaci sallah kamar yadda Allah madaukakin sarki ce warka ma'ar raki'in ai sallu ma'al musallin sallu ma'al musallin ku yi sallah tare da masu yin sallah amma an ambaci ruku'u saboda wannan wani bangare ne babba a cikin sallah wannan kuma itlaqu aljuz'i wa iradati alkulli ne wannan salo ne na zance da haka sai yayi raka'a guda biyu shi yasa yace ah, indal maqami raka'atai yayi raka'a biyu sannan yayi sallama sannan sai ya tashi ya tafi ya je safa sannan yayi dawafi tsakanin safa da marwa so bakwai amma duk da haka shi bai yi saisaye ba shine summa ya halil, min shaiin haruma minhu bai yi saisaye ba har sai da ya gama aikin hajjinsa ya yanka abin hadayensa yawman nahri ranar goma ga wata sannan sai ya gangaro garin makka shi ne wa afada zo ya tawaful ifada wanda ne tawafu alhajj fatafa bil bait sai yi tawafi a ɗakin Allah to daga nan sai ya yayi tahalluli ma'ana ya koma abubuwan da aka hana masa zai iya aikata su min kulli shay'in haruma minhu wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahada duk wanda ya zo da hadaya shi ma haka yayi ya kado abin sa tare da mutane wannan hadisin an dora kaman ya takaita mana aikin haji gaba ɗaya daga farko har ƙarshe wannan shine aikin haji amma kuma ana ganin shi kaman kadan sai dai yana da wahala za ka bi shi gaba gaba gaba gaba to za ka ga abin kowanne yana da hukunce-hukuncensa hadisi na gaba hadisin aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato tamattu'in da yayi na umara zuwa aikin hajji sai ya zama mutane ma sun yi irin abin da shi yayi kamar yanda Salim ya bada labari daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin nufi a nan wanda zai yi kirani sai dai ya zo da abin yankansa an gane ko wanda zai yi kirani ya zo da abin yankansa ya zama yana hannunsa ya taho tare da shi babu manishtar alhaji ya minar tsari to shi kenan mutum ya dau ya zai tafi aikin haji zai iya siyan abin yanka a hanya in ya gani ana kamar yanzu mutumin Madina ne ya bar Madina yana hanya bai riga ya zo da abin yankansa ba sai ya ga ana siyar da dabbobi a hanya zai iya siya ya tafi da shi ko ba zai iya ba a zai iya wannan babu laifi gane ko amma yadda zai zo a cikin hadisin nan guda ɗaya da ya kawo na قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان فحدثنا حماد عن أيوب النافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصده عن البيت قال إذا أفعل كما إذا إذا أفعل كما فعل أفعل أفعل أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي الأمرة فأهل بالأمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيضاء أهل بالهج والأمرة وقال ما شأن الحج والأمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديم ثم قدما فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا wannan hadisin na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma wato ɗaya daga cikin ƴaƴayensa ya zo ya ce masa gaskiya bana kakka tafi aikin haji yake gaya wa mahaifinsa domin ina tsoron cewa za a hana mutane shiga maka wannan hadisi ya gabata matsalar lokacin hajjaj ya ce akwai matsala tsakanin hajjashi abdullahi bin zubair saboda haka ina tsoron in ka ji za a hana ka shiga maka ya ce a to idan haka ne ai sai na aikata abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya ce to ina shaida muku cewa ni na wajabta ma kaina umara yanzu ta haka sai dauniyar umara ya ɗauki niyya fa ahalla ay rafa sautahu bil umra ya ɗauki niyya da umara lokacin da ya fita har sai da ya je wajen da ake kiran shi baida wani fili ne babba to sai ya sake niyya ma'ana ya mayar da ita aikin haji da umara ya ce ma sha'anul hajji wal umra illa wahid ai umara da aikin haji abu ɗaya ne sai ya sai abin yankansa almuhim da ya zo da abin yankansa kafin ya zo maka domin wajen da ya saya abin yanka ɗin wajen harami ne ba cikin harami ba to kaga tunda har ya siya ya iya zuwa da shi ya nuna zai iya yin kirani kenan ya siya a kudai sannan ya zo ya yi dawafi guda ɗaya na aikin haji da umara domin duk mai kirani in ya zo ma'ana dawafin umaran shi shine dawafin aikin hajin shi shine dawafin gudun din shi bambancin shi tsakanin shi da mai tamattu'i mai tamattu'i dawafi guda biyu zai sai ya dawafin umara sannan kuma ya zo ya yi tawafin aikin haji kowanne daban-daban in gane ko shi kuma wannan shi ma zai tawafin aikin haji da umara amma ba zai warware ba suna nan a haji mana san da ya zo ya yi tawafin umara in nan shine dawafin gudun ɗinsa domin duk wanda zai zo ya shiga maka dole sai ya yi tawafi to wannan shi shine dawafin gudun shine kuma dawafin umara ga wanda zai yi umara shine kuma tawaful umra ga wanda yake mai kirani in gane ko shine kuma tawaful qudum ga mai aikin haji ifradi shi kadai shi ma zai tawafi guda biyu wannan tawafin da yayi na farko tawaful qudum wannan duk wani mai wani aiki dole sai ya wannan tawafin sannan lokacin da zai dawo kuma zai yi tawaful hajj tawaful hajj kuma yana kan kowa da kowa da haka yayi tawafi na umara da aikin haji tawafi guda daya inda kawai yake da iskali guda daya shine abin da ya shafi safa da marwa na mai kirani idan yazo yayi tawafin nan guda daya ma'ana na umara da aikin haji ko sai yayi safa da marwa safa da marwa din nan shi ma na umara da aikin haji ne ko na umara ne kawai ga mai kirani na umara da aikin haji ne ko na umara ne kadai kenan in ya zo ranar goma ga wata ba sai ya yi safa da marwa yana da kyau a fahimci wannan an gane ko wannan shine ra'ayin mafi rinjaye daga cikin malamai wasu ka ce a'a ai ba a raba da wafi da safa da marwa da haka in yayi su su suna ganin in ya zo sai ya sake domin ya riga ya raba su yanzu musamman ga mai ifradi yana fuskanta wannan amma abin da ya fi linjaye ya fi inganci shine cewa in har yayi wannan dawafin yayi safa da marwa a wannan ranar mai kirani da mai ifradi su biyu to wannan ya dauke masa safa da marwa da zai ranar goma ga wata amma dai dole ya sa a cikin niyyarsa domin inna mal a'malu niyya haka in ya daura a cikin niyyarsa cewa wannan safa da marwa din ya mai masa gurbin na ranar goma ga wata to in ya zo ranar goma ga wata tawafi kawai zai in ya yi tawafi ya gama ba yi da wani kuma safa da marwa domin ya riga ya gabatar da shi tun zuwansa ina fata an gane wani yana da kyau a fahimci waɗannan gabobi da an gane ko yana da kyau a fahimce su musamman ga wanda yake da niyyar aikin haji wanda zai ce shi ifradi yayi dan haka ranan goma wani zai ce mishi sai ya sake yin safa da marwa in ya riga ya yi su a farko da shigowarsa ya yi tawafi ya yi safa da marwa to ranar goma ga wata da zai dawo tawaful hajji ba sai ya sake yin safa da marwa ba sai ya zama ya riga ya yi su a farko ya gabatar da su to da wannan sai ya zama ya kare aikin hajjinsa falam ya hilla hatta halla min huma jami'an don haka ya yi tawafi guda ɗaya bai warware ba har sai da ya gama ayyukan guda biyu al'ahadi ma'ana ya gama aikin haji ya gama aikin umaransa a lokaci ɗaya. kuma mai kirani da mai ifradi aikinsu iri ɗaya ne ba bambanci bambancinsu kawai wannan niyyar aikin haji zalla ya wancan kuma yayi niyyar aikin haji da umara sannan kuma mai ifradi baya yanka mai tamattu'i mai kirani yana yanka mai ifradi baya yanka saboda shi ya aikin haji ne kadai da haka ba yanka a kansa kuma ana samu wannan matsalar musamman mutumin da ya je a ƙurarren lokaci gane ko wanda ya je a ƙurarren lokaci a iya cewa to kaga lokaci ya riga ya ƙure ya yi ifradinsa ko kuma ya je a ƙurarren lokaci a ce to ya sai abin yankansa ya yi aikin hajji da umara a haɗe ya kira ni inda zai iya samun abin yanka a lokacin inda yana da kuɗin da zai siya sai dai ba da kuɗin da zai siya sai ya koma yayi yi ifradin shi ko ya tamattu'i Ya yi umara sannan ya yi aikin haji daga baya to amma wanda ya zo kaman ya shiga maka ranar takwas ko ranar tara yana faruwa kaman baliya an samu wannan matsala kodin da ranar takwas ma'ana ran da ake fita aikin haji ranar suka isa maka kuma za su yi tamattu'i to ina meye ma'anan tamattu'in su daman shi ne ka zauna ka ji daɗi ka yi walwala to ka yi tamattu'in ka cire kaya gobe tara ka sake sakawa kai ai baka huta ba kuma ba mutum bai more abin da ake zo ya more ba ana so ne ka dan saki ka yi walwala mana ka shafa turare ka yi wa to ka saka kamiyar ka saka kamiyar da shi ko ba rama an samu wannan matsalar ka wasu alhazai haka wasu daga cikin jahohi haka wanda suka tafi suna madina mana an shiga madina ta ranar hudu ga wata ba bar madina ba sai ranar bakwai ga wata kuma ana so a yi tamattu'i ranar bakwai ga watan da aka bar madina ba a isa maka ba sai ranar takwas akwai wanda kuma ba su bar madina ba sai ranar takwas kuma ranar za su je maka kuma ba su je ba sai da daddare ana gobe za a je arfa to kaga wannan imma dai su mayar da shi ifradi ko kuma su daura niyyar kirani su biya kudin hadaya in gane ko amma ta tamattu'i to ya sa a ranan yana saka bai wuce minti biyar ba ya sake mayarwa kuma ba ga wannan wani zai iya manta ya ci gaba da yin wasu abubuwa kuma sannan ya yi aski a wannan ranar misali in ya yi kwalkwal misali yana da ra'ayin yin kwalkwal tara ranar goma zai sake yin kwalkwal akwai gashin da zai aski aga babu da haka duk saukin da ake nema dai in lokaci ya kure sai ka ga wannan saukin babu shi ko yasa wasu malamai suke ba da shawara in ya ji a irin wannan ƙurarren lokacin musamman abin da ya shafi aski da wasu hukunce hukunce to a maimakon ya yi kwalkwal suka ce ya sai sai saboda ranar goma in ya zo ya samu abin da zai aske don ko ba gashi a kan mutu akwai mutanen da suke shagirai ne gashi bai fito musu ce sai an motsa aska a kan kan ko ba gashi sai an motsa aska a yi a ɗan goga ta a kan ba za a rasa abin da za ta ba baya dole za a dan samu wani abu da za a ce to almuhim wannan dai shine a takeice zamu dakata wannan babin babi na gaba babu man ash'ara wa kallada bi dil hulayfata thumma ahrama akwai alama da ake yi ma wato abin da za a yanka shi ana ma dabbar alama ko dai a mata alama da zane da karfe haka a sa shi a wuta yanda bai taba naman ba a jikin gashi ko kuma a sa takalma a wuya an gane ko ko a ɗauki wani abu a shafa musu a baya wanda zai nuna alamar dabba ce da za a yanka wannan yana cikin sunna an gane ko su ake kira alqala'id da yazo cikin suratul ma'ida walal alqalaida alqala'id jam'u kilada shine abin da ake rataya ma dabbar da za a yi mata hadaya kuma ma'anar wannan shine hatta lokacin jahiliya duk ko barawo ne ya ga wannan dabbar baya taba ta ce wannan ta Allah ce da aka ba ruwan shi zai iya taba mai dabbar amma ba ruwan shi da dabbar almuhim wannan yana daga cikin sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama dabbobin shi alama an gane ko wanda za a yanka su na hadaya wannan ana musu alama subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk します。